الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi uku ga watan almuharram watan tsaya a wannan shekara ta 1420 cif bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina hudu ne biyu ne to biyu kamar yadda kuka ce biyu ga wata biyu ga watan al-Muharram a daidai wannan yini na sha takwas ga watan hudu shekara ta rubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu kitabu tauhid idan ba a manta ba matashiyar magana ta karshe da muka tsaya kanta babu qaulin ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun mun karanta wannan yau za mu tashi babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billahi babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billahi babin da yake magana dangane da mutumin da bai gamsu ba wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala babin da yake magana kan mutumin da ya ƙi gamsuwa wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala in ma an ya zanto cewa shi ne mai rantsuwar a maimakon ya gamsu da ya rantsi da Allah kaɗai sai ya rantsi da wani Allah ma shi ne za a yi wa rantsuwar sai aka rantse masa da Allah sai ya ƙi yarda duka guda biyun laifi ne yadda mai rantsuwa ba zai rantse da kowa ba sai da sunan Allah haka duk wanda aka rantsewa da sunan Allah ya zama tilas yadda sai fa in ya samu karina wata alama ta zahiri da ke nuna ƙaryar shi mai rantsuwar ina fata an fahimta amma dukkan mutumin da ka san shi da gaskiya ko ko baka taɓa saninsa ba a zahirinsa musulmai ne za ka ɗauke shi adali ne shi ba ka cewa makarici ne sai ka jarraba ƙarya so wani adadi a wajensa. amma a zahiri baka taba sanin mutum ba yau sai ya zo sai ya rantsuwa ya zama tilas kai dai ya rantsi da Allah sai fa in kaga wata alama da ta abin nan akan da ta nuna kishiyar abin da yake nufi to menene dangantakar wannan babi da kitabut tauhid dangantakar wannan babi da kitabut tauhid yayin da mai rantsuwa ya rantsi da duk abin da ya rantsi rantsi wannan da wannan abin na nuna girmamawa gare shi to shi yasa ba wanda za a yi wa wannan girmamawa sai Allah kamar rantsewa da Allah wato wani suko ne na girmama ubangiji subhanahu ta'ala sai zanto wannan abu ne da yake da alaƙa da tauhidi rashin rantsewa da Allah subhanahu ta'ala kamar akwai tawaya tawaye ubangiji subhanahu ta'ala da abin da ka rantse da shi kamar ka tuntuɗa shi ne ka kai shi matsayin Allah to sai zanto kaiwa Allah kishiya sai zanto a nan shirka ta shi da ciki ina fata an fahimta to wannan shi shine yasa wannan babu yake da alaƙa da tauhidi babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billahi an umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man yarda falaysa min Allah an umar an karɓo wannan hadisi daga umar dan khattab Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantsa da iyayenku kada ku rantsa da mahaifanku wa man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsa da Allah to ya tabbatar abin da zai faɗa gaskiya yake zai faɗa amma kar ya kuskure rantsa da Allah alhali ko ƙarya yake yi to ya zama ya walakantar da sunan Allah kenan wa man hulifa lahu billahi falyarda duk wanda aka rantsa masa da Allah to shi kuma lalle ya yarda wa man lam yarda wanda ko aka yi masa rantsuwa da Allah sai ya ki yarda fa laysa min Allah to ba shi ba Allah kenan Allah baya tare da wannan hadisi rawahu ibn majah bi sanadin hasan ibn majah ya rawaito shi da sanadi hasan hadisi ne sahihi a wata riwayar hadisin daban wadda malam bai kawo ba manzo Allah ce la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum kar ku rantsa da mahaifanku maza kar ku rantsa da mahaifanku mata wala bil andad kar ku rantsa da waɗansu kishiyoyi wa Allah kowane irin abu ne ko ka rantsa da annabi ko ka rantsa da mala'ika ko ka rantsa da shehi ko wali ko da rawanin sarki ko ka rantsa da kwaran kwatsa ko gajimari duk waɗannan sun zanto andad kishiyoyi ga Allah wala tahlifu billahi wala tahlifu illa billahi kada ku rantsa da kowa sai da Allah kadai wala tahlifu illa wa antum sadiqun kuma kar ku yadda ku rantsa sai inda gaske kuke cikin abin da za ku faɗa kaga wannan hadisi ya kara fito da abu sarari kenan ba za a rantsa da mahaifa ba maza ko mata ba kuma za a rantsa da dukkan wani abu rantsuwa ba duk abin da ka rantsa da shi ka sa shi ga Allah kuma karka yadda kai musulmi ka rantsi da Allah kan kowane irin abu sai ka san gaskiya kake in ba gaskiya bane ba ka rantsi da Allah kan ƙarya to ya zanto wani nau'i na wulakanta sunan Allah wannan kuma ya rage wani bangare na tauhidin ka in ma bai rushe shi gaba ɗaya ba Allah ya tsare mu to a takaice malamai suke cewa ita rantsuwa din wato tana da bangarori guda biyu ne akwai rantsuwa ta abin da ya shafi shari'a a bangaren alƙalanci mutum ne ake cewa ya yi laifi ba tare da shaida ba ba a samu shaida ta tabbatar masa laifinsa ba lokacin da ya zo aka kawo shi gaban alkali babu shaida sai aka ce to yanzu babu abin da ya kamata idan wanda ya da'awar wanda ya masa laifi ya kawo shaida to wannan babu abin da zai iya kare kansa da shi dole sai dai mai rantsuwa domin albayyinatu ala alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wane da yayi karansa ya kawo shaidu shi kuma da aka yi kara ya kasa kawo abin da ke nuna ba haka bane ba me zai yi kare kansa rantsuwa to a lokacin nan idan ya rantse da Allah ya zama tilas a karba ba yadda alkali zai ce ba haka bane ba in dai ya rantse da Allah to sai alkali kun ga babban dalili akan wannan miji da mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi li'ani mata na da miji na da mijinta ta zo da juna biyu mijin ya kore yace ba naki bane ba ita kuma ta ce tabbas ba ta yi zina ba shi ya ce ba na ci bane ita kuma ta ce ba zina ta yi ba in ta ce ba zina ta yi ba tana nufin nawaye ta ne ba wanda ya kawo shaidu shi bai kawo shaidu guda hudu ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shimfida masa ka'idojin li'ani shine zai rantsuwa ɗai ɗai har guda hudu sukan ta biyar ya ce la'antar Allah ta hau kansa yin ƙarya ki da yi wannan ya riga ya kammala yanzu ya tabbata cewa wannan dan ba na ba bane babu yanda za a yi shari'a ta bashi ita kuma sai aka kirawo ta kina da abin da zaki ce kace sam wannan ta ba ta yi ba na san to ita ma babu da me ya kamata ta yi ita kuma ta rantsi da Allah ɗaya har guda hudu cikon na biyar ta fushin Allah ya hau kanta idan har ƙarya take shikenan manzon Allah ya raba inda za su rage su bi a duniya babu aure a tsakaninsu har duniya ta tashi shi kuma yana tuhumar ta cewa ai ta zina ne da wane ya faɗi sunan wani makiyayi sai manzo Allah ce ku je ku duba dan idan ya zo da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza a faɗa aka bayyana aka ji aka ga wannan yaro da ta haifa daga baya yayi kama daidai da siffofin da manzo Allah ya faɗa wanda yayi kama da wannan makiyayin sai manzo Allah ce ba dan ta kare kanta ba ta hanyar rantsuwa guda hudu la kana li ma'a hashanun akhar da wani sha'ani ya gudana tsakanina da ita amma babu yadda manzo Allah ya tuna ta rantsuwa sai dai karɓar rantsuwarsa to a babin da ya shafi shari'a idan mutum ya riga ya rantsa da Allah babu yadda za a yi sai dai a karɓa sai dai in wanda ya da'awar laifi kan wannan yana da shaidu to kaga shaidu sun fi karfin wancan kenan ba wata rantsuwa kenan da za a yi amma matukar wanda ya da'awar wani ya danne mun haƙƙi na baya da shaidu shi kuma ya rantsuwa bai danne ba dole a karba wannan a babin shari'a kenan amma abin da ya shafi ba da labari kan wani abu wanda ido na iya gani ko kunne na iya jin sautin sa mutum ya yi rantsuwa to kaga dole sai an bincika an ga abin da haka yake a zai iya zuwa ya zo ya rantsa ya ce wallahi tallahi kunnuwa na guda uku ai damu da idan mu sai mu ce za mu yadda da rantsuwar sa kunnan sa uku ko za mu kalle shi mu gani <laughs> ina ba ta an fahimta ko mutum ya rantsa da Allah ce wallahi tallahi jiya an yi ruwa mu ko duk muna garin da jiya ba wanda ya je ko ina in san ba a yi ruwa ba ya rantse da Allah ce jiya an yi ruwa ai babu yadda za a mutu a a karɓi rantsuwarsa kawai jiya an yi ruwa ba zai yiwu ba ba za a karɓi rantsuwarsa ba ya tabbata ƙarya yake domin halafa ala amrin hissi ya rantse kan wani abu hissi wanda kowa na iya jinsa cewa an yi ko ba a yi ba ko ya rantse jiya an yi kusufil kamar ko ya rantse jiya an yi kusufil sham haka duk wannan za mu iya tabbata abin nan ko ya rantse cewa jiya yau ba muna takwas ga wata ba ce jiya asabar bakwai ga wata an yi juyin mulki bayan ku duk gashi muna cikin gwamnatin da muka san ita ce har zuwa ba jama'a kaga duk wannan ba za a yarda da shi ba ashe ba koyaushe bane in ya sai da Allah za a karba ana nufin a ababin shari'a a wani al'amari na bada labari wanda ba hissi ba ga kowa da kowa na iya ji in mutum ya rufe sai a karba amma dukkan al'amarin da yake his na iya tabbatar da shi ban da shi mutane na iya tarayya da shi wajen sanin abin ya faru ko bai faru ba idan ya rantsa da Allah in abin yadda yake ne shi kenan a karba amma mun ga kishi da yake kawai sai a kare ta shi ne dai malamai suke cewa shi wanda zai rantse da Allah wato kana iya kasa rantsuwar su din nan kashi uku ma dai ya kasance mutum ne wanda yake mafi rinjayen an riga an san adali ne kaga dole a karɓi rantsuwarsa na biyu mutumin da ba adali ba amma mafi rinjayen zato gaskiya ya faɗa shi ma za a yadda na uku mutumin da istawa fihi tarafani an gane ku bangarori guda biyu an samu daidai wa daidai. bangaren yarda ko rashin yarda nan gurin ba ya zama dole a karba amma na hudu da na biyar shine mutumin da ya tabbata makarici ne dama an san makarici ne wannan ba za a yarda ba ko mutumin da rinjayen zato ya tabbatar makarici ne ko da ba a da ɗari bisa ɗari amma saba'in cikin ɗari makarici ne ba za a yarda ba don wannan cikon talatin ɗin ba za ta samu gaskata shi ba ala kulli halin takaitaccen al'amari a wannan babu shine babu yanda za a yi mutum ya rantsa shi da sunan Allah man kana halifan billahi awliyatu wanda ko aka rantsewa da Allah to sai ya yadda bisa ga tafsili ko rarrabewar magana da muka riga muka gabatar a baya malai ta fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko da zamu fahimta annahyu anil halifi bil aba'i hani dangane da yin rantsuwa da iyaye yin rantsuwa da iyayen shari'a ta hana hani ne da yake hukuntar da haramci kuwa asaniyatu mas'ala ta biyu al lil mahlufi lahu billahi an yarda umarni daga manzon Allah cewa duk wanda aka rantsewa da Allah to ya da wannan rantsuwa din asalisa mas'ala ta uku wa'idu man lam yarda narko da aka yi ga mutumin da aka rantsewa da Allah yake yarda da aka ce ba shi ba Allah Allah baya tare da shi wannan Allah kallin mas'alolin kenan da za a iya fahimta wato ainihin karkashin wannan babu babi na gaba babu kauli ma sha Allahu wa ita babu kauli ma sha Allahu wa ita wannan babi yana magana kan faɗin mai magana ma sha Allahu wa ita abinda Allah ya so kuma kai ma ka so abinda Allah ya so ka so makamancin wannan magana ta wuce a cikin darasin baya idan baku manta ba haka ne ko to amma an ware mata babu idan a ƙara fito da mas'alar fili an kutailata bintu safiyil ansariya anna yahudan anna yahudiyan atan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taquluna ma sha Allahu wa shi'ta wa taquluna wal ka'aba فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أرادوا أن يهلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وانا حديثي أن كربوش لك قتيلة بالتسجيل كنا إتسي قتيلة بنت صفي الأنصارية تنا تكن صحابي ماتا تتي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani ba yahude ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya ce yace innakum tushrikuna ku musulmai kuna yin shirka kuna yin shirka Ta kuluna kuna cewa ma sha Allah ta. abinda Allah ya so kaso wannan shirka ne da ku ce abinda Allah ya so mana kadai amma me abinda Allah ya so kuma kaso wannan wanda kace masa ya so ka sa shi kishiya tare da Allah kenan lian al-ma'tuf fi hukm al-ma'tuf alai wa taquluna kukan ce kuma wajen rantsuwa wal ka'aba ina rantsuwa da ka'aba wanda wannan shi ma shirka ne da wannan bai hude yayi da awar haka ga manzon Allah manzon Allah bai kare shi ba fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai annabi ya umarci sahabbai idza aradu an yi halifo idan sun so yin rantsuwa an ya kulo su rinka cewa wa rabbil ka'aba a maimakon wal dai idan sun ce wal ka'aba an rantsa da ka'aba kenan wanda ka'aba makhluk wanda ba a rantsuwa da dukkan wani makhluk amma idan sun ce wa rabbil ka'aba wato ina rantsuwa da ubangijin ka'aba mutum ya rantsa da Allah kenan sai annabi ya umarce su rinka cewa wa rabbil ka'aba wa an yaqulu kuma ya umarce su rinka cewa ma sha Allah thumma ita abinda Allah ya so sannan kuma kai ma ka so wato mun faɗi bambanci tsakanin ma sha Allah wa shi'ita da ma sha Allah mace ita su a larabce idan an ce ma Allahu wa ita ana nuna tarayyar Allah da wannan wajen kaunatuwar yiwuwar abin amma idan an ce ma allahu sun mace ita ana nuna kaunatuwar Allah da abin shi yasa ya faru amma shi wannan nabiyun sababi ne Allah ya sa shi wa sabab qad yatakhallaf wa qad la yatakhallaf lakin al-musabbib la yatakhallafu abadan mun riga mun faɗi wannan tun darasin baya duk wanda ya fahimci darasin da ya wuce wajen magana akan asbab da almusabbib da almusabbab to zai fahimci wannan ba sai an sake wani dogon bayani ba an fahimta ko hadisi al-imam an-nasa'i النسائي wa sahahahu kuma يتي hadisi ne sahihi tabbas hadisi ne sahihi ko shek nasir da albani ya inganta shi cikin silsilatul ahadith sahiha wa lahu aidan an ibn abbas imam an-nasa'i yana da wani hadisin daga abdullahi dan abbas أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya ce da manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ma sha Allahu wa abinda Allah ya so kuma ka so faqal sai manzan Allah ce aja'altani lillahi niddan shin zaka sanya ni in zanto kishiya ga Allah ya zaka sani in zama kishiya ga Allah manzan Allah na masa inkari kenan bal ma Allahu wahda yace bari abinda Allah kawai ya so da abin da Allah ya so shine zai faru kowa ne ya so ko bai so ba in Allah ya kaddara zaka samu kaza zaka samu kowa ne yake ko ko ya so dan karkari shi wannan nan ko da shine zai baka wannan abin sai in Allah ya so ya baka idan Allah ya nufin zaka samu wannan abin to wani kuma ya ki to sai ubangiji ya canja wani daga zamantowa sababi ya sa wani ya zanto sababi ka samu abin ta hanyar wa ta hanyar wani ya so nawa ɗalibi zai je shiga jami'a yana bukatan ga wani ya dogara ga wani malami zai taimaka masa ya yi banza da shi ke taimaka masa ya bi ta kan wani fa ya samu ai dama ya riki malamin ne wannan a matsayin sababi to wannan sababin kuwa kila ya maka amfani kila ya ki yin amfani shi sababi ba shine mai amfani ba shi almusabbib shine mai mai amfani amma sababi shi kadai babu yanda za a yi tasiri illa bi mashi'atul musabbib allazi huwa Allah subhanahu wa ta'ala gane ko wani hadisi ne hasan a banda al nasai ma ahmad ya ruwaito shi haka al bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad wal ibn an tufail haka ibn maja ya ruwaito wani hadisin daga at-tufail wane ne tufail yace akhi aisha li ummiha dan uwan aisha ne ba tar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifiyarsu ɗaya kenan da aisha qala shi tufail yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na ga na ganni kamar na zo na samu wata tawaga ta yahudu nafar kungiyar mutane da adadin su ya kai uku har zuwa tara shine a ake cewa nafar abinda bai kai uku ba ba a ce masa nafar wanda ya wuce haka kuma ba za a ce masa nafar ba a larabta uku zuwa tara shine nafar ko dai uku kadai ko hudu ko biyar har zuwa tara ana kiran su ne nafar a larabci yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na ganni kamar gani na zo wajen wata tawaga ko wani adadi na mutane cikin yahudawa wato a cikin mafarki kenan qultu sai na ce innakum la antumul qawm laula annakum taquluna uzair ibn allah yace da yahudu lalle ku kan Allah san barka da ku lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa uzuri dan Allah bane ba abin da ya rushe al'amarin ku kun ce uzuri dan Allah ne ba dan wannan ba da ko mutane ne na gari kalu sai yahudawa suka ce wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad kuma musulmai ai mutane na gari ba dan kuna cewa ba abin da Allah ya so ko Muhammad ya so da kun ci abin da Allah ya so kadai kuka yi shiru da shi kenan kun riga kun tsira ke yace summa maransu bi nafarin minan nasara sannan na sake shuɗewa wurin wani taron jama'a na nasara yan mutan kenan kirista fa qultu sai nace da su innakum la'antumul qawm laula annakum taquluna al ibn Allah lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa annabi Isa almasihu dan Allah bane ba kalu sai suka ce wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad to ma suka mai da mutane suka ce ko ma musulmai ai ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa ba abin da Allah ya so ko Muhammad ya so yace falamma asbahatu da a cikin mafarki sai ga wannan abin falamma asbahatu yayin da na wayi gari akhbartu biha man akhbar sai na bayar da labari ga wanda na da labari wato ina kai wa mutane labari biha game da wannan ru'uya din abdamir yaudu ila ru'uya almanamiyya allati ra'aha qultu aha yace sun ba taitun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bayan na ta ba da labari ga mutane daga karshe sai na zo wurin manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi fa akhbartuhu sai na labarta masa abin da na gani cikin mafarki na kala sai manzon Allah ce hal akhbarta biha ahadan kin ka baiwa wani labari game da wannan mafarkin naka qultu na'am sai na ce eh kala sai manzon Allah ya ce fa hamid kala sai manzon Allah ce fa hamidallah wa asna alaihi wato mai ruwayan hadisi kada yace fa hamidallaha sai manzon Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi sun makala wato ya faɗi innal hamdalillahi na amaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe sannan yace amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya yace bayan haka ya jama'a tufailu dai ya ga wani mafarki akhbara biha man akhbara minkum ya bayar da labari ga wanda ya bada labari cikin ku wa annakum qultum kalimatan ko kuwa kuna faɗin wata kalma fatun da can yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha kaza da kaza ke hana ni in hana ku faɗin wannan kalmar kalman nan da kuke cewa ma sha Allahu wa ita ko ma sha Allahu wa sha Muhammad hakika akwai abubuwa da suka hana ni in tsawatar muku akai amma ga shi yau Tufail ya ga mafarki da an abata shi da ita wannan kalma da yake faɗa da haka sai manzon Allah ce فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده yace kada ku sake fada daga yau kada ku sake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad sai dai ku ce ma sha Allah wahdahu wannan hadisi ne sahihi an gane ku yana da shawahid masu yawan gaske Sheikh Nasiruddin Albani ya yi masa takariji mai kyau cikin silsilatul ahadith sahiha karkashin hadisi na 138 wato kenan wannan na nuna mana faɗin ma sha Allahu wa sha fulan wannan fulan din wato ka to abinda Allah ya so wane so ko wane ne wannan wane din ana hukunta shi a matsayin me shirka amma shirka babba ko karama shirka karama karamar shirka ce faɗin cewa abinda Allah ya so ka so karamar shirka ce karamar shirka ko bayanin ta ya riga ya gabata cewa girman laifinta ya wuce na me ya wuce na kaba'ira ya wuce na kaba'ira mun karanta wannan abin da ya wuce baya darasin da ya wuce to dan saboda haka kenan ya kamata ko in ce ya wajaba musulmi ya tsarkake bakinsa wajen abin da ya shafi rantsuwa ya zama wajibi ko musulmi ya tsarkake harshensa yayi taka tsantsan kin abin da zai furta shi ubangiji ta'ala shine yake da dukkan siffofi na kamala wanda duk ba shi ba mabakaci ne zuwa gare shi shi yasa ana jingina masa duk abin da yake nasa ne shi kadai ba a hada masa da wani ko ta fuskar lafazi ko da a zuci baka kudurce ina nufin wanan nan da na abin da Allah ya so wane ya so ina nufin daidai wa daida sun yi tarayya da Allah ne wajen samar da haka ko da baka yi nufin haka a zuci ba a yi dama wanda ya nufa ta ka a zuci ya babbace ta ya fita daga musulunci amma kaddara baka nufa ta ka a zuci ba amma lafazin da ka furta na baki yana nuna wannan ma'anar to wannan lafazin yin amfani da shi ya zama karamar shirka duk da baka kudurce ba me ma'anarsa a zuci duk da baka kudurce anan da yake nuna ba a zuci amma yin amfani da lafazin karamar shirka ne yau tabar shirkan askar an fahimta ko to karkashin wani hadisi akwai wani iskali da malamai suke cewa suka ce manzon Allah ya san waɗannan mutane cikin sahabbai suna faɗa masa wannan maganar sha Allahu wa ta'a Muhammad ko sha Allahu wa ta amma tare da haka manzon Allah bai mutu magana ba har sai da Yahuda ya zo ya aibata mutane ko da yake a hadisin Tufail ya nuna wannan cikin mafarki ne amma a hadisin kutaila da muka fara karantawa ai wani bai hude ne zo wajen manzon Allah ya aibata wa manzon Allah da kansa yace innakum tushrikuna taquluna ma sha Allah wa ji'it kuma karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da wannan abin da bai hudan nan ya faɗa ya tsawatar da sahabbai iskalin rikicin da hadisin ke kawowa me yasa manzon Allah bai faɗakar da mutane ba har sai da wancan bai hude ya zo faɗa ina fatan kun fahimta to malamai suna bada ansoshi da dama dangane da wannan ansa ta farko suka ce abin da yasa manzan Allah sallallahu alaihi bai faɗakar da mutane ba ya shagaltu ne wajen hana mutane babban shirka wadda sai da ita ne mutum zai fita daga kafirci ya shiga musulunci to sai an rushe ta ne kai mutum zai fita daga kafirci ya shiga musulunci to wannan ita ya shagaltu da ita da haka kananan shirka lokaci guda ya hana babba ya hana karama bai hana su ba yayin da suka riga suka nutsuwa kan tauhidi to kuma ya dace a wannan lokacin wannan bai hudu ya za faɗa haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗansu suka ce a'a ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wannan magana ta fito daga bakin wannan bai hudu kaga a daidai lokacin da yake ganin wannan abin shirka ne to ai shi bai da kansa yana yin abin da ya san yafi wannan girma in ya yarda wannan shirka ne abin da yake ya zo mai min babi aula ya fi zama shirka da a wasa cewa annabi uzair dan Allah ne ya fi ma cancantar zama shirka kenan wannan sai zanto kamar hujja ce yake ƙara tabbatar wa kansa na an riga an yanke masa hanzari an fahimta ko daidai da faɗin Allah ta'ala a tamurun nan zaka bilbir wa tansuna anfusakum wa antum kitab a afala taqilun gashi yanzu yana aibata wa musulmi da karamar shirka shi ko alhalin halin yana yin mai babba sai zanto wannan kamar kada tabbatarwa kansa hujja ne gobe ranar tashin kiyama bai da uzuri fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli daban-daban al'ula mas'ala ta farko ma'rifatul yahudi bi shirkil asgar yahudawa kansu ilimin su ya sa hatta karamar shirka ma sun sani kaga wannan yana da gangan suke me babban shirka shi yasa azabar su take da tsanani a gobe kiyama saboda sun bijire ma Allah ba wai dan jahilci ba a'a suna cikin sani suka bijire ma Allah allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma suka bijire mata sun san gaskiya suka boye ta da gangan suka boye ta to dan haka azabu su take da tsanani shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa dukkan wanda ya san gaskiya cikin malaman wannan al'umma ta musulunci kuma yake yin aiki da ita da gangan to yana da kamanceceniya da Yahudawa kamar yadda dukkan wanda ya tsaya yake bautawa Allah bisa ga al'ada da jahilci yake zuwa ya nemi ilimin qur'ani ko hadisi yake zuwa makaranta ya ji me Allah yake so ya aikata me baya so ya bari yake bauta Allah bisa ga al'ada to shi kuma yana da kamanceceniya da Kirista yana da kamanceceniya da Kirista dan su ne suke bautawa Allah kan jahilci shi yasa duk wanda yake bid'a galibi mutum bi ne amma malamin da ya san bid'a ne yana yi dan san zuciya da neman matsayi amma jahilin da tsammaninsa da gaske ne abin da ake faɗa shi ba da ilimin da zai wambace tsakanin sunna da bid'a tsakanin shirka da tauhidi kawai gina akan al'ada wajen nan aba ana zalika ya fa'alun da haka haka zai rayu akai yayi tai to ita ta fi ma shan giya da zina laifi ita bid'a saboda mai shan giya da zina ya san laifi ne ba zai je masallaci yayi ba sanin sa cewa laifi ne zai jagorance shi wata rana ya tuba amma mai bid'a sai ya je masallaci zai yi har ka'aba sai ya je ka'aba yayi bid'a sa tsammanin sa ma daidai yayi a wannan lokaci sai je daga nan ya rike gari har zuwa Madina ya je masallacin manzo Allah ya bid'a ya je filin Arfa ya bid'a ya je Mina ya bid'a Allah ya tsare mu mas'ala ta biyu fahamul insani idza kana lahu hawan wato mutum mai fahimta ko wato zaka samu mutum na da fahimtar addini ko da akwai wani bangare na son zuciya ta tare da shi ma'ana ga yahudawa suna da fahimtar addini amma mai hana su ba addinin san zuciya dan gashi sun yadda dan kankanin abu ma wanda shi ya fi koyowa hatta a wurin ɗaiɗaikun musulmi amma bai hude ya san laifi ne to ina ga abin da ya fi wannan girma kenan الثالثة مسألة أكو قوله صلى الله عليه ni أجعلتني lillahi niddan yadda manzan Allah ya ce wa wannan mutumin da ya ce ma sha Allah wa ta kaga dai karamin shirka ce amma da manzan Allah ta hitsawa ta masa sai ce me a ja'alta ni lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zan kishiya ga Allah ai da zaka tambaye wannan mutumin da yace abinda Allah ya so ka so yana nufin Allah ya so a matsayin sa na mai kaddarawa kai kuma ka so a matsayin na wanda Allah ya san sababin faruwar abin kaga bai daidaita tsakanin asbab wal musabbib ba alal akalli wato akwai tauhidi a cikin zuciyarsa amma lafazin da ya amfani da shi yana kunshe da karamar shirka tare da haka manzon Allah sai da masa tsawa ya ce mai a aja'altani lillahi niddan shin yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah ko da karamar shirka manzon Allah bai tsaya ba ya kyale haka fa kaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka wal baitaini ba'dahu to ina ga mutumin da yake kiran manzon Allah yace ya akramal khalqi ya mafi darajan halitta gaba daya wanda ba wanda yake da matsayinsa cikin mutane ko aljanu mali man aludu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake wurin sai kai ka duba fa yadda manzon Allah ya zo ne sai ma sha Allahu wa ita kaga ya yarda da Allah wancan mutumin fa amma tare da haka manzon Allah ya masa me inkari yace a ja'alta lillahi diddan to ga wani gaba ɗaya ma bai kawo Allah ba din manzon Allah kawai ce mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake da shi sai kai domin fi'ilin la zai daga Allah ya zai wanda Allah ya wanda duk wata bukata ta alkhairi wurin sa kake nema kamar yadda al'iyas wanda duk wani abu da kake jin tsoro kuma a wurin sa kake fakewa kamar yadda mutanabbi ke cewa ya man aluzu bihi fima u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimman uhaziruhu la yajburu an-nas kasran an tajajiruhu wa la yajiduna azman an tajajiruhu zuwa karshe yace ya wanda nake neman nike fakewa da shi cikin duk abin da nike kauna ya wanda nike neman tsare wurin su dangane da duk abin da nike jin tsoro babu yanda za a yi mutane su iya karya kashin da ka tsayar da shi kace ba zai kare ba babu yanda za a yi su iya tsora kashin da ka karya shi ko ka targada shi wa yake da wannan sufar da duniya Allah ta'ala shi kadai in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa wa in yuzika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim idan Allah ne fika da alkhairi ba wanda sai hana idan Allah madaukakin sarki ya nufe ka da cuta ba wanda sai hana cutar zuwa gare ka ka'idar kenan wannan tauhidin shi manzon Allah ke jaddadawa a cikin sallah da wajen sallah yana cikin azkar da annabi ke yi cikin sallah da azkar bayan yayi sallah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u zal minkal jadd la mani alima atait abinda duk ka bar ba wanda ya sai kwaci wala muti lima mana'at abinda duk ka hana kum wato la mani alima atait abinda duk ka bar ba wanda ya sai hana wala muti lima mana'at duk abinda ka hana ko ba wanda ya sai bayar da mana ko manzo Allah ba zai baka abinda Allah ya hana ba ba zai kwace abinda Allah kuma ya bayar ba ko mala'ika jibril ba zai baka abinda Allah ya hana ba ba kuma zai kwace abinda Allah ya bayar ba to waɗannan wancan shine sayyidul mala'ika wannan shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina wanda ke ba wanda ya kamarta sallallahu alaihi wasallam to su kansu bayi suke a wurin Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne mala'ika jibril bawa ne bawa ko babu yanda za a yi daidai da ubangijinsa ta kowace irin siffa duk inda ubangiji yake yana da siffofi na khususiyat wanda ya sha bamban da siffofin bawansa to kenan yayin da kace masha Allah wace ta kaman ka daidaita shi kenan an fahimta ko kamar ka daidaita shi kenan shi yasa yana daga cikin kalmomi guda biyar wanda manzo Allah sallallahu ke cewa Allah madaukakin sarki ya annabi ya umarci annabi Yahaya dan gidan Zakariya yace ka je ka tara al'ummar ka kira sai dan yi jinkiri bai faɗa ba sai annabi Isa ya same shi ce ko ka kira su akai ko ne in je in kira su akai in kana jin tsoron su sannan sai je tara mutane ya ce da su Allah ya umarta da kalmomi guda biyar kalma ta farko kar ku yadda ku bauta wa kowa sai shi a bankasa kun san me wannan kalma take nufi idan kuka yi shirka da Allah ma'anarsa kamar mutum ne yake da gida yake da iyali da ya'ya da komai ga kuma bawansa sai wannan bawan yayi da awar wannan gidan rabi na wani rabi na ubangidana ne dan Allah ubangidansu zai masa ba ko zai kyale shi kamar haka ne wannan fa a cikin hukuncin ku ko mutane ma kenan yanzu direban ka kawai sai da awar cewa gidanka komai da naka motar motocinka rabi naka ne rabi naki matanka rabi naka ne rabi naki ya'ya rabi naka ne rabi naki yau daga nan ko ya sake tuka ka ai magana ta kare ba ka san kishiya fa kenan kai kanka to kuma sai ka sa Allah kishiya sai so ai kaga a hankalce wannan bawan in yana da ƙarfi ƙato ne mai ƙarfi ya rutsa ka a wani wuri zai iya tarayya da kai cikin duka abubuwan nan ba haka bane ba amma tare da haka kana inkarin wannan ashaddul inkar to wane ne zai iya zuwa yawa Allah cin ƙarfi wajen yi tarayya da Allah cikin mallakar Allah to kaga min ba min ba aula kenan ka fahimci wannan kenan da kyau to amma ka duk kaga wannan yanzu idan kai inkarin wannan cikin garin za ce baka san annabi alburda isa annabi ne ya akramul khalqi mali man aluzu bihi ka inda hudusul hadith al-amr har zuwa karshe zuwa baitin da yake faɗa shine fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam inna abin da alburda ya fada manzon Allah kenan yace wa inna min judika dunya wa darrataha yana daga cikin wani bangare na baiwarka kyautarka duniya da kishiyarta ina kenan lahira duniya da lahira wani bangare ne na baiwarka wa min ulumika yana daga cikin wani bangare na ilimin ka domin min tabaidiyatin ilmin lauhi wal qalam ilmin lauhi mahfuz gaba ɗaya ka san abin da ke ciki ilmin da alƙalamin kudura rubuta gaba ɗaya ka sani idan Allah akwai buluwi da ya wuce wannan ba shirka da ta wuce wannan a duniya wallahi tallahi shirka ce karara kar ka ɗauka cewa idan kai wannan kai manzan Allah zai soka manzan Allah sallallahu alaihi da zai rayu da masu wannan baitin wallahi zai dauki takobi ya yake su me wani ya zo ce masha Allah wace ita yace masa aja'altani lillahi liddan ina ga wanda zai ce maliman aluzu bihi siwaka wancan ya faɗa Allah ya haɗa da manzan Allah manzan Allah ya inkari ina ga wanda zai ambaci manzan Allah din kadai ma bai kawo sunan Allah din ba Allah ya tsare mu الرابعة مسألة هدو أن هذا ليس من الشرك الأكبر فدم ما شاء الله وشاء محمد كما شاء الله وشيتا baya cikin babbar shirka li qawlihi yamna'uni kaza wa kaza tunda manzo Allah ya ce abu kaza da abu kaza ya hana in tsawatar da ku game da wannan ai da babban shirka ce ba abin da zai hana ya tsawatar amma tunda karama ce sai ya kyale yayi ta kokarin hana babbar da tauhidi yana nan sannan kuma daga baya abin nan al-khamisatu mas'ala ta biyar anna ar-ru'ya as-salihah min aqsam al-wahyi kyakkyawan mafarki ko mafarki na gari wani bangare ne na wahayi manzo Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisi cewa mafarki wanda yake salihin mafarki mafarki wanda yake nagari wani bangare ne daga cikin bangaren annabta arba'in da kaza ya ambaci adadinsa wannan hadisi ne ingantacce to amma abin da ake nufi da wannan lokacin rayuwar manzon Allah din dan gaji Abdullahi bin Zaid yayi mafarkin lafazan da zai kiran sallah da su ya ya faɗa manzon Allah manzon Allah kuma ya umarni aka rinka yin kiran sallah da waɗannan a ashe kaga a nan gurin maganar manzon Allah ta tabbata cewa ashe shi mafarki nagari bangare ne daga cikin bangarori kaza na me na annabta to yanzu shi mafarki na gari ka iya yi na iya yi kowa ma ya iya yi amma ƙarshe waye zai iya tabbatar da ya zama na gari abin da kai mafarkin da shi ya zama ibada a yi waye zai wannan manzan Allah shi ne zai tabbatar to yanzu ko baya nan sai ka rike mafarkin ka na gari in rike mafarki na gari kowa rike mafarkin sa na gari amma ba za ka kawo mafarki yanzu ka ce kai na yi mafarki na gari an ce bayan salloli guda biyar a yi ne mu ƙara ɗaya su zama shida to shi ne wanda imamu zarkani ke cewa ko manzan Allah ka gani a cikin mafarki ya ce da kai salloli daga yau sun zama guda biyar ko ya ce daga yau an rage tsada sun dasu zama shida ko ya ce daga yau an dawo da su hudu ya ce kaddara manzan Allah ka gani a cikin mafarki ka kawo wannan ya ce ba za mu karɓi wannan ba yace domin abin da ka gani din nan kai ɗaya ne ko da hadisi ne riwaya ce ta mutum ɗaya cewa salloli guda biyar ne kuma hadisi ne mutawatir to da hadisi mutawatiri da hadisi na ahad wanda za <laughs> yace kaddara manzon Allah ka gani yace babu yanda za a yi wannan hadisin naka ya zo goge ne mutawatiri ba zai yi ba domin ga abin da ya tabbatar a lokacin rayuwarsa har ya bar duniya kai ya zaka ka zo da kishiyarsa ko da manzo Allah ka gani balantana kawai kai mafarki cewa wani yayi kaza ya shiga aljanna ka sai ya jama'a ku je ku yi da haka maganar cewa mafarki na gari juz'i ne daga cikin juz'i kaza na annabta wannan ba wanda zai tabbatar da shi ya zama nagarin abin da ke cikin zama ibada sai manzo Allah Allah kuwa madaukakin sarki ya dauke rayuwar manzo Allah ne bayan addini ya riga ya gama cika ba a bukatan wani kari duk waɗanda za su yi mafarkin su gano wani abu na alkhairi annabi tabbatar da shi sun riga sun yi sun gama tun annabin na dare annabi bai bar duniya ba ku sai da Allah ta al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina a yau idan wani ya kawo wani abu yace na gari ne kamar watan kalmar akmaltu din yace a an yi mantuwa ga wani abin ya rage bayan Allah ya ce ya cika sai ka kawo wani abu to wannan abin in dai ka sa masa suna mai kyau kana nufin an yi mantuwa cikin abin na gari ga wani abu kuma ya rage kai ka gano shi yanzu manzon Allah har yayi yayin su shekaru kaza ya gama bai gano shi ba sai kai ka gano shi kuma Allah ya saukar da Qur'ani shekaru 23 Qur'ani na sauka duk da haka bai faɗa wa mutane ba sai kai yanzu ka gano shi kaga duk kwakwalwa mai kyau ba za ta yi wannan tunanin bakwa as-sadisatu mas'ala ta shida annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam mafarki in ya zama na gari zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci an gane ko zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci a takaice shi dai mafarki na gari ko dai ya zanto ya kunshi wata ibada ko wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a to wannan ba a aiki da shi sai in a lokacin manzan Allah ya tabbatar da shi amma idan mafarki na gari ya kunshi wata bucara ka ganka cikin wani hali na gari to da manzon Allah ya ce idan mummuni yayi wata yayi mafarki na gari a wannan bushara ce Allah ke masa ko shi ya gani ko wani ya ganka cikin wani hali abin so abin kauna ka gani cikin mafarki ko ne ganin maka to wannan bushara ce Allah ke wa mummunai a wannan akwai hadisi tabbatacce akan wannan kuma akwai aya da ta isharar zuwa ga wannan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayati dunya wa fil akhirah bushra fil hayati dunya yana daga cikin fasaran da malamai suka ce ne ar-ru'ya as-salihah yara hal muminu aw turalab mu'mini zai gani ko a gana mata to wannan kaga ba shari'a ce sabuwa ka zo da ita ba an ganka cikin wani hali na gari hali na alasan barka kayan farkin ka shiga aljanna wani ya maka mafarkin ka shiga aljanna to a matsayin ka na mummuni wannan busara ce Allah ke maka ayyukan alkhairin da kake sai ka rubanya su sai ka rubanya su kar ta ah, to ai mun riga mun gama da farki sai ka rubanya ayyuka na alkhairi din ai ga waɗansu bishara ma aka yi musu da wahayi ba mafarki ba amma sai suka kare rubanyawa ga manzon Allah ma da kansa ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi an gafarta masa komai da komai amma sai ya kare ni rubanya ayyukan alkhairi din har Aisha take cewa an gafarta min komai amma kana dora kanka wahala kana kiyamul lail har kafarka ta tsage ta fashe sai ce to ba yi godiya ga Allah ba kaga kenan bawa na gari ƙara ayyukan alkhairi kan ba zai ragoce ba wannan ka duk wanda ya farkin gashi aljanna ya farki mala'ika jibril ya yi masa kaza ya farkin kaza ya farkin kaza wannan bishara tabbas hadisi ya tabbata kan wannan to abin da nake so in kai gare shi kaga wannan ba wata sabon shari'a ka kawo mana ba yanzu duk wanda ya farki kawo sabon shari'a sai mu ce kai ina ma nan farkin nan ka yi tun manzon Allah na da rai sai a je manzon Allah ya tabbatar da shi in ma wurdi ne sai mu zo mu yi ta yi in zikiri ne ma mu yi amma ya yi latti ya zo a makare mafarkinka dole ka kyale mu da abinda manzon Allah ya zabar mana ya bar duniya akai ana ta yi dole shi zami amma dai zaka kanta daga kunin da ne kayan ka babu man sabbad dahara faqad azallaha wannan babu yana magana kan cewa man sabbad dahara faqad azallaha dukkan mutumin da ya zagi zamani to hakika ya cutar da Allah subhanahu wataala dukkan mutumin da ya aibata zamani to ya cutar da Allah su a idan mun zo lafazin sabbu mukan ce zagi a Hausa to amma menene haƙiƙanin zagi a larabci ko a harshen shari'a idan an ce zagi kuwa shine tauye abu kaga yanzu misali duk wanda ka ce da shi barawo ka ka rage masa matsayi cikin jama'a ko to wannan zagi ne haka idan ka ce mazinaci shi ma zagi ne haka idan ka ce ai wani baya da mahaifi shi ma ya zama mai zagi amma dan ka cewa mutum ka zagi babansa ka ce uba ko uwa misali ka ce ubanka uwaka wannan duk ba zagi bane ba a shari'a wannan ba zagi bane ba dan ka tabbatar masa da uba kamala ma ka bashi <laughs> ka tabbatar masa da uba <laughs> ba wani zagi a cikin wannan ba wanda zaka yi wa wannan a wajen alkali sai ya zage ni a shari'a ba wani zagi ka da yi shi zagi shine a aibata ka a dan kwarzane ka wani abu wanda zai kwarzane mutuncinka kaga duk wanda ya ce ma barawo to yayi maka ashariya ta karshe wanda ya ce ma dan kwaya yayi maka ashariya ta karshe mazina dan sani duk wannan zagi ne a zalibi duk wannan zagi ne shi zagi shine dukkan wani abu da zai nuna mai ka dan kwarzane mutum ka tawaye shi shine zagi amma dan ka ambaci sunan babanka ko sunan babanka ko kai kaza ko kai kaza wannan duk ba yi bane ba a harshen shari'a na faɗi wannan dan mu fahimci hakikanin wannan babi man sabbad dahara faqad azallaha to kaga ai ba wani mutum menene addahar zamani zamani kuma shine dare ko rana wannan shine kowane yanki na zamani ko dai zanto dare ko ya zanto rana to babu ko yadda za a yi mutum ya zo ya samu yini ya zagi ni haka kai tsaye to amma su larabawa a lokacin jahiliyyansu sukan jingina abin da ya same su na musiba ga ranar da abin ya same su ko daren da abin da ya same su an gane ko an wayi gari a wata rana ya yi haɗarin mota an wayi gari a wata rana an yi gobara a gidansa ya faɗo daga kan raƙuminsa doki ya taka ki ya yi kaza sai ya zazzagi wannan eh, sai sai ya jingina wannan abin da ya shafi shi na musibar gawa ga wannan yinin cewa wannan yini akwai sharri a cikinsa wannan yini ya zo da sharri ai wannan larabar bata zo da kyau ba ai wannan juma'ar bata zo mana da alkhairi ba ai wannan asabar din bata zo mana da alkhairi ba ai daren nan na litinin bai zo da alkhairi ba to jingina zuwan wannan musiba zuwa ga yini ko zuwa dare wato shine ainihin zagin shi wannan dare din kenan yanzu wani abu ne ya same ka sai ka din wani makhluk cikin makhlukati sai ya zanto na farko ka zargi rana ko dare cikin abin da ba su yi ba suka ce kayi wanda dama wannan shine kwarazanan mutuncin su sannan kuma na biyu ka jingina abu ga ga wanda ba da ikon yin sa ta bangaren ubangiji ka cutar da Allah kenan shine babu man sabbad dahara faqad azallaha wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr da faɗin Allah ta'ala kafirai suka ce ma hiya illa hayatuna dunya rayuwa ba komai ba ce face dai rayuwar mu ta duniya na mutu wa na haya mu mutu mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ai ba abin da zai kashe mu sai zamani yannan sun jingina karɓar rayukansu ko haihuwarsu ko mutuwarsu zuwa gaba. zamani wannan zamani din shine dare ko rana ashe lokacin da duk wani makaunacin ka ya mutu a wata rana cikin ranakun mako ko dare cikin dararen da ake da su kaga za ka ji bakin wannan daren ko wannan ranar sa'ilin nan ka zagi wannan daren kenan dan ka jingina masa laifi alhali ko ba na ba ne na biyu kuma ka cutar da ubangiji ka yi wa Allah kishiya cikin abin da shi kaɗai yake na ta inna nahnu nuhyil mauta wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al mu muke kashewa mu raya kai kuma sai ka jingina wa dare da yini kafirai suka ce ma hiya illa hayatun dunya wannan abu ba wani abu fa sai dai rayuwar mu ta duniya ma'ana suna inkarin lahira suna inkarin a sake farfado su gobe kiyama suka ce na mutu wa haya. to menene ma'anar na mutu wa haya? wanne ake fara yi tsakanin mutuwa da rayuwa rayuwa ake fara amma sai suka ce me na mutu wa haya. to shine malamai suka ce ma'anarta yamutu al wa yahya al-aulad yadda rayuwar take ai iyaye tsofaffi su mutu ya'ya kuma su rayu su ma in sun manyanta su ma sun zama iyaye su mutu ya'ya kuma su rayu suka ce haka al'amari yake ta gudana a duniya bi tariqatin tilqa'iyya ba Allah ne ya tsaro ba a dare da rana ne suka tsaro haka na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahr ba wanda zai karɓo rayuwar mai halaka mu sai dare sai sai zamani kai wato sun suka jinginawa zamani wannan al'amari wato suke inkarin ta suke kiyama suka ce nesa al'adance haka al'amura yi suke kullum rana ta fito ta fadi dare ya zo rana ta fito ta fadi dare ya zo haka wannan yau da gobe su suke kashe mutum ko su suke sa a haifuwa ne amma ba Allah ne ke yi ba yadda wanda ya wuce ya riga ya wuce to kuma haka su ma koma waye haka zai zo wuce kuma ba za a sake tashin sa ba haka suka ce amma yuhlikuna illa dahr waɗansu malaman suka ce na mutuwa na haya ana qaddara hamzatul istifhami ma'anar zance ana mutu wa haya, shin za mu mutu kuma mu rayu nan gaba ba zai yiwu ba wato ba inkarin mutuwar suke ba sun yadda akwai amma rayuwa bayan mutuwar ba su yadda da wannan ba wato akwai hamzatul istifham amma an shafe ta saboda ita hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba zalika jaza laha ma la yuzul ghairiha irin abin da ya halatta gare ta baya halatta ga sauran adawatul istifham yana daga cikin abin da ya halatta gare ta shafe ta a kaddara ta azanci a shafe ta zahiri babu ita sai dai a kaddara ta ana mutu wa haya wa ma yuhlikuna illa dahr wa fi sahihi ya zo cikin as-sahih ka'ida idan malamai suka ce as-sahihu suka yi shiru suna nufin ma sahihul bukhari to amma wannan hadisin bukhari bai rawaito shi ba imamu muslim ne ya rawaito shi bai kamata ba shek muhammad bin abdul ya ce wa fi sahihi da ya kamata ya ce wa fi sahihi muslim dai idan an ce as-sahihu aka yi shiru bukhari kenan kadai kaulan wahidan an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace yu'zi ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ukallibu al-layla wan nahar yace dan adam yana cutar da ni inji Allah ta'ala yasubbu ad-dahra yana zagin zamani yana zagin dare ko rana yana jingina duk abin da ya ci karo da shi na musiba ga daren da musiba ta same shi ko ranar to wannan ya zama aibata daren kenan ko ranar sai Allah ce wa ana daharu me ma'anarsa kenan me fasararsa ni ne ubangijin zamani Allah ba shi ne zamani ba shi ne ubangijin zamani domin idan an ce zamani shi ne lokaci lokaci ko ko dare ko rana dare ko yana zuwa ya tafi rana kuma tana zuwa wai ta ma tafi to duk abin da yake zuwa ya tafi ba shine Allah ba Allah tabbatacce ne ko yaushe akwai shi ba ya da farko ba da karshe. an gane ko huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim rana ko tana tafiya dare ma na tafiya shudewar abu na nuna cewa bai tantance ya zama Allah ba kenan da haka wa ana daharu ni ne ubangijin zamani me yasa muka yi wannan fassaran kar ka zarge mu ka ce mun yi tawili akwai tawili ka karbe karbabbe tawili karbabbe shine wanda yake da dalilin da yake nuna shi tawili wanda ba a karba wanda ba ya da wani sofanan dalili ko daya menene abin da ke nuna Allah shine ubangijin zamani ga fassara nan ta gaba yace uqallibul laila wan nahar ni ke juya dare da yini to wanda ke juya dare da yini ba shine ubangijin su ba kaga addahar din kuma shine al-lailu wan nahar dan babu wani dahar sai al-lailu wan nahar to sai sai uqallibul laila wannan ha to ne wani malami ce a nan wurin kaga akwai mukallif bi kasar lam akwai kuma mukallaf bi fatahil lam al mukallibu wanda yake jujjuya abu al mukallabu wanda ake jujjuyawa to a nan waye mai juyawa waye ake juyawa ubangiji ta Allah shine mai juyawa da haka yake ukallibul laila ka ko a sarfu idan zaka mai da shi ismul fa'il sai ka cire alhamza din ta farkon jumla sai ka yadda ita mimun a maimakon ukallibu sai zanto me mukallib ismul fa'il kenan dare da rana tunda suna yake juyawa ya zama mukallaf kenan an gane ko to da mukallib da mukallaf kuma ba za su zama abu ɗaya ba wannan daban wannan daban al mukallibu sai wal mukallabu shay'un akhar fala yakunu al mukallibu mukallaban wala yakunu al mukallabu mukalliban abadan shay'an mukhtalifan hadha khaliq wa hadha makhluq ina fatan kun fahimta da kyau wa ana daharu ni ne ubangijin zamani uqallibul laila wan nahar ina juye dare da rana in kawo dare in kawo rana wa fi riwayatin a wata riwaya yace la tasubbu dahara fa inna allaha huwa daharu kar ku zagi zamani dare ko rana fa inna allaha huwa daharu shi Allah shine ubangijin zamani wa fi riwayatin fa inni ana daharu duk dai ma'anarsa lalle ni ne ubangijin zamani dan sai yace ursilul Layla wan nahara fa in shi'tu qabattuhuma yace ursilul Layla wan nahara ni ke aiko dare da yini din fa in shi'tu inda na ga dama qabattuhuma sai in rike su qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayrullahi yatikum bilailin taskununa fi afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da Allah ya rike dare ba wanda da Allah ya rike dare ba wanda ya sai kawo shi idan ya rike rana ba wanda ya sai kawo ta ashe ce shine in ci ito kabartuhuma inda naga dama sai in rike su wannan riwaya da ta farkon da ta biyun da ta ukun wadda ba ta cikin littafi na kawo ta shine fa inni ana daharu ursilu al-laila wan nahara fa in shi'tu qabattuhuma dukkan su imam muslim ya ruwaito su dukkan su imam muslim ne ya ruwaito su wato dai kenan wannan na nufin cewa dukkan abin da ya same ka na alheri a cikin wani zamani cikin zamunna za ka jingina wannan abu zuwa gaba haka duk wani abu da ya zo maka na musiba a wani zamani cikin zamunna waye ya kaddaro maka shi dare din baya da iko ya kawo maka wani abu cikin ranakun mako asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ba wata rana da a za ce ta alkhairi ce ko ta sharri ba wata rana cikin ranaku da take mallakar alkhairi ko take mallakar mai sharri haka babu wani dare cikin daruruka da yake mallakar sharri ko yake mallakar mai alkhairi dukkan wani alkhairi a hannun Allah yake sharri kuma shi Allah dai kuma shi ke kaddara shi subhanahu wataala kun fahimta da kyau to kenan shine suka ce jingina wata musiba a zamani cikin zamunna ma'anoninsa ba sa wuce guda uku ko dai mutum ya zanto yana ba da labarin faruwar musiba ga yinin da musiba ta faru ko daren amma abin da yake nufi da wannan mujarradul ikhbar ba da labari kawai dan a samu daman a tarihanci rana kaza ga watan kaza aka yi mun gobara amma ba dan yana jingina wannan gobarar cewa yinin ne ko daren bane ba to irin wannan babu laifi dan mutum yayi abin da kake nufi a cikin zuciyarka shine me ba da labari an samu har annaba ma wani yayi wannan ta fuskar ba da labari an gane ko shine annabi lutu alaihi salam ولما جاء رسولنا abihim wa baqa bihim zar'a wa qala hadha yawman asir yace wannan yini ne wanda yake mawhalci yana bayar da labarin tarihin abin da ya faru a wannan yinin amma ba yana jingina abin da yake gani na musibar wato wannan yinin ne ya kawo ta ba to wannan in labari kake nufi babu laifi a kanka ma'ana ta biyu ka jingina wannan abin da ya faru gare ka zuwa ga yinin a zuciyarka kana kudurci cewa yinin ne ya kawo maka ko daren ne ya kawo maka to wannan shirka ne fita ne daga musulunci dan ka jingina abu zuwa ga wanda baya da ikon yinsa sa mai ikon yin shine Allah kadai sai ka zo ka jingina mai ne to shine ma'anar cutar da Allah din ai dan ka sa masa kishiya cikin abin da shi kadai yake yi ina ba ta mun fahimtar nan ma'ana ta uku kuwa daga cikin ma'anonin da yake dauka shine ka faɗi labarin fa'a wato ka jingina abin a dare ko ranar da abin ya faru a zuciyarka ka san ubangiji ta'ala ne kadai yake kaddarawa amma sai wannan ya sa ka canfa ita wannan ranar to wannan ya zama shirka shi ba duk da bai kai wancan na farko ba an gane ko ya zama haramun ne musulmi ya wannan da haka dai kowane irin abu babban abin da ake so a yantar da zuciyarka daga kowane irin burbushin shirka dan mai tauhidi shine mai yanci wanda duk ba da tauhidi ba da yanci an gane ko mai tauhidi yana da yanci tunda zuciyarsa ta yantu ga ubangiji shi kadai mai shirka kuwa ina jin tsoron Allah ina jin tsoron wani ne ina jin tsoron laraban karshen wata ina jin tsoron larabgana ina jin tsoron waye ina jin tsoron tsumma ina jin abubuwan da yake jin tsoro sun su masa yawa kaga baya da yanci <laughs> ina jin tsoron malamin duba ina jin tsoron boka ina jin tsoron abubuwan sai su masa yawa to amma mai tauhidi kuwa ya san ba dukkan waɗannan ba sa masa kwarjini ubangiji ne kadai a gabansa to sai ga ya samu yanci cikakken yanci kuma in ya tashi bukata ya san wuri ɗaya ne da abu ya same shi kuma ya san can dai zai sake tunawa la marja min Allah illa ilayhi to amma kana jin tsoron malamin duba kana jin tsoron shehi kana jin tsoron wali kana jin tsoron boka kana jin tsoron waye idan abu ya faru sai ka rasa waye ma ya aiko maka shi saboda waɗanda kake jin tsoron sun yawa kuma kowanne ka ɗauka zai iya cutar da kai to wa za ka kira dan a yayi maka tunda suna da yawa kuma baka san waye ya aiko maka ba kuma yayi tikadin ka kowa na da ikon aikowa shi yasa ubangiji ta ala buga misalin mutumin da ya zama bawa ga Allah kadai da mutumin da ya zanto yana shirka misalin su kamar misalin bayi guda biyu wannan bawa mallakar mutum ɗaya ne wannan bawa mallakar adadin mutane biyar ne ko abin da ya fata bawa mallakar mutum ɗaya idan aka yi ruwan shuka ai uban gidansa ɗaya ne zai ba shi irin shuka da sungume ce je ka gona ta ta yamma da gari ka je kai mun shuka kaga cikin ruwan sanyi zai je ya aiki ya dawo ba mallakan mutum biyar an yi ruwan shuka kowanne yana so a masa shuka a gonarsa wannan ya zo baka iri je ka shuka mun wake wannan ya zo ce je ka shuka mun gyada wannan ya ce maiwa wannan ya ce gero wannan ya ce dawa wannan ya ce masara kowa yana son kai masa a wannan yinin ka je ka dawo nawa zaka iya yi ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani masala afala tazakkarun Allah ya buga misalin bawan da yake akwai mutane masu jayayya a kansa shuraka'u mutashaki suna abokanan tarayya da suka mallake shi mutashaki suna suna jayayya da juna kowa na san bawan shi zai wa hidima wa rajulan salaman li rajul ga wani bawa yantacce ga mutum ɗaya shine uban gidansa hal ya sauya ne masala za su yi dai-dai? waye ke cikin wahala da kaskanci mallakar mutum ɗaya ko mallakar mutane da yawa mallakar mutane da yawa to ubangiji ya buga misalin wannan dan ka gane kimar tauhidi da kuma munin da ke cikin shirka yayin da kake jin tsoron da wani da wani da wani da wani da wani dukkan hada kana jin tsoron su kuma kana jin tsoron Allah to ya zaka ka samu hutun zuciya Allah ce kai kaza shi kuma can gurin wani ya ce shi ma kai kaza to sai ka rufe yadda zaka yi nawa zaka yi nawa ne zaka bari kowanne kana girmama shi kana girmama Allah kana girmama wancan mai tauhidi Allah ya ce yi kaza dama duk wani wanda ya kawo kishiyar na Allah shi ma ya san nashi ba zai samu ba na Allah din za a yi kadai dan Allah ba ku samu hutun zuciya mai tauhidi to saboda haka babban manufar tauhidi shine yantar da zukatan mutane daga kangin bauta ta shirka da suke samun kansu a ciki fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko annahu an sabbid dahri hana zagin zamani shari'a ta hana ka zagi zamani ta hana ka jingina wa dare ko rana wata musiba da ta same ka ashe kaga wani bangare ne na gargajiya ko maguzanci jingina wata musiba zuwa ga wata rana ko wani dare ka ce wato larab gana laraban karshen wata ko menene ko meye ko meye ko wata rana a cikin shekara tana da kaza tana da kaza duk wannan bai dace ba asaniya na biyu tasmiyatuhu azal lillahi sanya wannan sanya wannan abu suna cewa cutarwa ne ga Allah abinda ake nufi shi ga Allah Allah baya son wannan abu amma ba dan ubangiji ta'ala wannan aziya din kuma ya hasul min darar dan Allah ce innahum lan yadurru Allah shay'a ya tabbatar da ba za su iya cutar da shi ba amma abu ne da baya so suke yi ma'ana الثالثة مسألة أكو التأمل في قوله فإن الله هو الدهر wato mutum ya yi lura cikin fa inna Allah huwa dahar kare sai Allah shine zamani sai dai sai Allah shine ubangijin zamani mai samar da zamani الرابعة مسألة تهدو أنه قد يكون سابا ولو لم يكسره بقلبه mutum zai iya wa yayi zagi ko da bai nufin zagi ba a cikin zuciyarsa tunda mutumin da ya jingina musiba zuwa ga daren nan ko rana ai ba yana nufin zagin daren ko rana ba wani lokacin amma tare da haka kuma a hukuncin su za a ce hukunci ne na wanda ya zagi to a takaice wannan shine abin da ya sauka abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana